Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan rukun dan miji. taro ba ku manta ba a makon da ya gabata mun kawo muku tattaunawa a kan rukon dan miji. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawar wakilin sashen hausa da baki iyaye maza da mata a zauren namu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare za mu ya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mun sha samun kasa na inda matan uba mm. suke azabtar da 'ya'yan da aka ba su amana. Mm. Ta inda azaba yakan wuce hankalin mutum saboda kila mm. kankantar shekarun shi yaron da ko yarinyar da aka azabtar tun za ka tunanin wani laifi aka yi matar uba za ta iya daukan eh, dutsen guga ta ɗaɗa waɗa ko ta yanka mishi al'aura mm. ko ta samu reza ta dinga kake ta jikinsa ko ta yi wani irin duka da yaro zai suma an bige shi mm. abubuwa kala inda kullum ka bude gidan rediyo mm. za ka ji wani rahoto sabo a wannan shekarar ma an yi wata a sokoto kusan ne ya zama kamar ruwan dare matar uba ta azabtar da 'ya'ya mm. kuma ka duba shekarunsu bai kai ya kawo balantana a ce wani gagaramin laifi ne suka kuma za ka ga tana da 'ya'ya kila sa'o'in wainnan 'ya'ya da ta azabtar amma ba ta iya azabtarwa ba mm. kya matsayin ki na mace shin rashin imani ne ko kuma a'a dan saboda miji bai kyautata mata ba ko bai mata adalci ba ne yasa take juya haushinta ga kananan yara wannan gaskiya rashin imani ne ai babu haushi ni in miji bai baka kulawar da kake so ba ai aure ne ko ana aure ana rabuwa je ki mana me yasa za ki ɗauki ɗan wani ɗan mala'ikan Allah da wanda ma wani ma bai san ma menene rayuwar ba ki mai irin wannan azaban kin ga wannan rashin hankali ne da kuma tsaba ragen rashin imani saboda babu yanda za a yi laifin wani a ce ya shafi wani laifin uba ya shafi ɗan ƙaramin yaro da bai san inda hankali kila sai ta gama azabtar da shi an jima kuma ya zo ya ce mata mama mm. wani irin rayuwa ne wannan yaya za ta ji a zuciyarta kuma ita tana da tabbacin nata 'ya'yan za ta rayu da su so rashin hankali ne da rashin imani malam umar an sha samun rahotannin da ke nuna ga azabtarwan ma a gaban uban ake yi ba ma na ɓoye ba tunda waɗansu sukan yi shi ne a munafunci hmm. akwai kuma wanda gashi an nuna su har su nawa gashi a hatarki hmm. tarki aka aka mai da ƴaƴan suka zama eh, dabbobi kuma uban ba mutuwa ya ba kuma a wani gari ba a gaban hmm. shi aka aikata me yasa namiji zai iya yin haka yana jin haushin uwan ne yake huce haushin akan ƴaƴan ya bar su wata matan ta zo ta azabtar da su ya kai ga har ta mai da su dabbobi To uh, wannan abu dai yakan yana da nasaba da eh, rashin soyayya sada uwarsu da suka rabu. saboda yana jin haushin ta mashi wani abin da bai dace ba ta fita bar gida so don haka zai iya barin ƴaƴanta a musu yadda aka ga dama ba ba abin da dame shi in ma yayyanka su aka yi uwa za ta ji labari ai za ta ji haushi hankalin shi zai kwanta ah. ya mai da biki yawa ya mai da biki ta nan gudan amma kuma ya yi kirari ne ya daba makansa wuka shi aka tozartar shi aka yi wulakantarwa jini domin me ni zan baki misali da wani abin da ya faru akwai wani yana da matarsa sai ya rabu da uwar wannan yaran sai bar amarya to amarya ba ta da 'ya'ya wallahi amaryar nan sai ta yi abinci ta hana ma yaran nan dab za ta gama abinci sai ta kore su waje su je su zo a waje haka haka yara dai su kurin karamewa uba in ya dawo ya ake ciki ni ga kuna tarawa ba ku lafiya ne lafiya lau sai kaga wani na kallon wani na kallon wannan wani na kallon wani na kallon wannan suna tsoro kila ta tsorata ta ce musu idan ku kuskure kuka ga baban ku bana ba ku abinci ku koshi sai na kashe ku kin san shi yaro a duniya in kace za ka ji shi shi ke kai kaman da gaske ne ko juju sai ya ce maka ko eh to haka ne haka ne ran nan sai irin hikima ta su ta manya sai fitar da su waje karamin cikin su sai zo ce je ka so biskit je so biskit ce zauna ci yana ci ya ce wai me ke damun ka ne baka da lafiya ne ya ce masa wai me ne ke damun ka ne naga wannan sai rashin lafiya kake kankana ciwo ko wallahi timmu ne ba ta ba mu abinci kuma ta ce in muka gaya maka za ta kashe mu shi ko da ya ji ya yace to alhamdulillah ba komai ya samu abin da sosai shiru ai ba wai daga tashi zai ce wai ta masu ba watsar da magana kwana ɗaya biyu sai lallabo duk lokacin da ya san ana gama abinci sai lallabo ya zo fake a jikin wannan gidan shi sai ya ji tana cewa ku tafi ku fita waje zan kira ku ina gama abincin ai sun fito sai suka hango kaman sa sai suka koma gida a guje suna gaya ba su ga baba ya dawo fa suka ce baban na ku ya dawo to ku zo ku na ku zo ku na sai yake a ƙarya ne ma ku koma sai can ji abin da ake ta yi ta windo ɗin sai ya zago ya zo da suke ta ah wallahi kin ga ta riga ta kama kanta to irin wannan abubuwan yana da nasaba da irin faɗan da suka yi da mamarsu ta fita ta bar gida, ko kuma mamarsu ta mashi rashin mutunci in ita ta maka rashin mutunci to ai ba su bane suka yi maka su kanka ba su hakkin su kuma Allah sai tambaye ka akan abin da kai musu da ka sake har matarka za ta walakanta su iya son ranta baka damu ba kana kallo da idonka ko kuma baka nan to wannan ba shine ba gaskiya a sa ido sosai in kika dubi ire-iren gidajen da ake irin wani abubuwan akwai karancin ilimi akwai karancin wayewa akwai talauci karancin ilimi shine duk mace da take da ilimi babu yadda za a yi ta azabtar da ɗan da ta haifa ba ta ɗaure shi a jikin kirki ko ta ƙona shi da wuta ko ta yanka shi ko dan dai kun ta samu ko ta hana shi ma abinci dan dai kun ta samu jin daɗi a cikin ta kin ba shi abinci baki ba shi abinci ba idan lokacin mutuwar sai wallahi sai ya mutu eh kin ga rashin ilimi a nan ya ya shigo a talauci idan babu ta yawa kin san lokacin aka ce ko addini ma manzo Allah ya ce ka tausayawa mutumin da bai da shi ma ku shi ke koma to kin ga idan aka ce ba akwai talauci komai za ta yi komai mai gida zai yi yana ji yana kallo idan aka ce matar ta ce ke masusa wallahi ba ce fa ne ba wai ta daura dan sama shi kansa sai a daura a cikin kirki au to karshe ma ke kwarai da talauci kuma zauna lafiya a zauna lafiya zai ce mata kwarai kin yi daidai dan ki dadi kana ji kana kallo a daura yayanka a hana su abinci a azabtar da su da sauransu To wannan rawa al'umma za su iya taka tun da yawancin da ake zama din ake azabtar da yara ba a daji ake zuwa a je ai ba mm. a cikin al'umma ne mm. kuma za ka ga wani ya daɗe yana azabtuwan amma babu wanda ya ce wani abu dangi musamman dangin uwa idan kila ta mutu ne ko an rabu a aure mm. sai ga suna kallo wai sun sakar masu cewa wai aito ƴaƴansa ne mm. shin babu wani haƙƙi da dangin uwa suke da shi da za su zo su kwata ma ƴaƴanci in suka shiga cikin wannan halin ko kuma makota da ake azabtar da yaran a idan ka gidan su eh dangin uwa ko suke da haƙƙi amma kamar yadda Ms. Bahu ya ce ne akwai talauci akwai rashin ilimi akwai rashin wayewa to ni ni wata ran nakan ɗauki eh to za kana da ilimi wani zaka ga bai da wayewa amma ni nakan ɗauke shi tsaba ragen jahilci ne yake kawo haka saboda talauci ai shi ba hauka bane amma jahili ai mahaukaci ne shi kin gane kila ita matan nan da za ta iya azabtar da ɗan nan irin wannan azaban na fitan hankali to fa shi ma kan shi mijin ba kowa bane a gurinta za a bi ta ƙarƙashin ƙasa a lalata shi to an lalata shi ba dai 'ya'yan shi yana ji yana kallo za a yi musu mun karanta da yawa mun gani da yawa inda aka farraka uba da 'ya'yan shi mm, kuma mace ce sila mace ce sila ko ta baki ko ta ƙarƙashin kaza an farraka shi sai daga baya ne zai zo yana kuka yana roƙon su gafara to kamar yadda kika ce me al'umma za ta yi shine al'umma ta yi ƙoƙari ta raba kanta da jahilci al'umma su san yadda za su yi su faɗakar da kansu yadda kowa a cikin al'umma zai zama cewa shi ma yana da wani abu da yake yana da wani contribution nake so in ce da zai wani gudunmawa da zai ba da a al'umma shi wato kowane makoci yana da haƙƙi akan makocin shi sannan kuma mu daina zama kara zube kin gani ba mu da wani ba mu da eh, wannan shi nan ne talauci ya zo ana zaune kara zube yanzu tantini mun wuce inda wai yau mace za ta zauna wai komi sai namiji ya mata ba wai ina cewa lallai lallai sai mace ta fita bane wallahi akwai sana'o'i da yawa da mace a ɗakin mijinta za ta yi su kuma za ta samu abin rufin asiri so in tana da wannan kin ga mafi yawan matsalolin nan da suke tasowa a al'umma wanda ake cewa talauci ke kawo shi ba za a same shi ba malamai da yawa suna mana hudu ba suna mana kuma wa'azi akan cewa duk wani dan adam halitta mm. ce ta Allah kuma amana ce mm. ga wanda aka ba ya haihu su mm. wato iyayen su kenan sannan amana ne ga al'umman da suke zaune tare da su amma za ka ga ana aikata irin wannan laifin al'umman da suke kusa din ba za ka ji sun yi magana ba kila ma sai wani ba kore daga wani wuri ya taho ya gani ya ce kai Mm. anya ka za sai ce to me za mu yi ƴaƴan shi ne shin haka ya kamata a yi a bashi ƴaƴan shi ne su a kasar ƴaƴan mutane wato bai kamata ba amma kuma abin da kike gane gurin malama Fatima shine eh, zamani ya canza al'amura sun canza tarbiyya yanzu ta koma daga ɗa sai ubansa mm. akasin a da yaro a unguwa duk mutumin da ya girme shi in ya wucewa yana da ikon da zai tarbiyyar da shi akan tarbiyya soyayyar iyaye ga 'ya'ya ta bata ta lalata mm. wannan abin da kike magana to wai soyayya ce wannan soyayya ce haka yanzu misali na zo wucewa na ga yaro ya aikata wani abu ba daidai ba in tsaya na mai fada ba ba mahaifinsa zai iya fitowa ce dan me ina ruwanka mm. kayan kai ta ba mm. to gudun kada ya bata min rai sai in ga yaro ya aikata wani sai in wuce in dai bai taba ni ba to kin ga soyayya ce ta kawo haka to ai irin wannan an sha samun matsalar da har sai ka ga mutum daga wannan taimakon al'umma tana nema ta gurɓata ko kuma wani abu na baruwa a wani gida mm. a jama'a da ke wani area su ce sa ido a kai kaga mutum yana karewa don Allah ku taimake ni an kai ni kotu mm. kuma kila samu wani kwararren lauya da zai ya zo ya tsaya kaga ana cewa sai kaza kaza ka kaga abin da kake tunanin yanzu yanzu za ka ga kaga ana kai ga watanni mm. har in baka da karfi ma sosai kaga an tunkuɗe mutum cikin gidan yari shi yasa a yanzu za ki ga duk irin wani abubuwa mutum yana gani sai dai ka dai mutum yana kukan zuci ba da ma ka shiga in ka shiga sai ka abin ya dawo kanka gaskiya ne da shi da iyalan nasa tun sai su ca a kanka kai da ka zo gudunmawa ka zo ne fa ka daidaita al'umma amma sai ka ga abin an juya shi akwai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama akwai kungiyoyin kare haƙƙin yara kana iya kai ƙara haka in an gani a cikin al'umma a daina yin shiru malama aisha kasancewar wannan muguntan ko mugun halin da ake aikata mu ne mata dai ake zargi da wato azabtar da ƴaƴan mm. da ba namu ba mm. wato ƴaƴan kishiyoyi mm. ya Allah ko da ba a kishi da ita ba mutakar aka zo ka samu in yaya a gidan akwai matsala ko kuma ta fita ta bar daya a mm. cikin gidan mm. isu ma matsala ne ko kuma ta rasu ba a mm. tausayin cewa sun rasa uwarsu ne ta tafi inda ba za ta dawo ba wani irin kira zaki ga wasu matan da suke irin wannan aikin su ji tsoron Allah mun gani misalai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba inda irin wa'annan yaran da ake cizguna musu suna ƙanana sai kaga su 'ya'yan son sun lalace su kuma wa'annan da aka cizguna namuwan su ne za su zama mutane daga ƙarshe ita wannan uwa ta zo tana musu ƴan ƙaramin murya ko kuma shi wannan uba da ya bari aka cutar da su ya dawo yana musu ƴar ƙaramar murya ko kuma idan suka juya musu baya ba su taimaka ba a dinga zagin su a ce bar eh, matan babansu yawa sun ban matan babansu a wulakance ni akwai wanda na taba sani ya zama babban mutum a ƙasar nan aka ce mahaifiyar shi lokacin da aka saki eh, ta samu matsala da uban aka sake ta yana goye ne bai wuce wata bakwai ba ta sauke shi ta aji. sai ita kishiyar ta ta ce ta ɗauke shi to sai aka samu mai tsoron Allah sai ta yi mai rikon Allah da annabi to wallahi ya zama babba a ƙasan nan komi kafin ya kai waiwayi uwan nan sai ya yi mu wannan ita marikiya. To ai dama a bayani irin na waye uwa. Mm. Ai uwa ita ce wadda menene yawa ne ka ba haihuwa ne uwa ba. To ina gaya miki sai da ya girma ma sannan ne ya samu ya matso da uwar kusa da shi. Sai da aka yi kaman ana yi. Amma da waccan ita ce ya san ita ce uwar shi. Saboda akwai wani kuskure da ake yi. sai wai a rabu da mace ta ajiye 'ya'ya ba za ta sake waiwayo su ba. Mm. Wannan kuskure ne a ƙasar Hausa. fushin me zaki yi na kama duwa inan yaran da aka lissafa irin da aka shirke eh, din aka irin da ke faruwa da su kenan duk wanda za a je ne ba ta eh, ƙara komowa ba ta ƙara komowa inda za ki zo ki ga yanda ƴaƴanki suke ai akwai makwabta za ki shiga wurin makwabtanki ki ce musu a kira miki yaranki kila ma uba ma ba zai san ma kin zo ba kin ga yaranki kin musu abin da zaki musu kin kama hanya kin tafi abinki ko kuma dangi ko kuma dangin ki su su zo saboda haƙƙin haihuwa da na mutum biyu ne haka kuma na reno ma kuma kowa sai ya bada nashi in dai har muna so al'umman mu ta zauna lafiya kuma ta ci gaba kowa sai ya bada nashi gudunmuwa ke uwa a matsayin ki na uwa sai kin bada in ma kina tare da uban yaran nan in ma ba tare da uban yaran nan sai kin bada ki akan yaran nan ko wani abin da za mu yi aiki da shi don ya canza mana tunanin cewa ɗa sunan shi dai ɗa kawai. Hmm. da gaske muddin magidanci zai kallaci 'ya'yansa a matsayin gabaki ɗansu a matsayin 'ya'ya a gurinsa ba wannan 'ya'yan wance bane ba hmm. wannan 'ya'yan wance bane ba hmm. kin gane to muddin zai musu kallon cewa 'ya'ya ne gabaki ɗansu zamantakewa tsakanin iyayensu mata da kai daban kallon da kake musu a matsayin 'ya'yanka jininka daban to bi idan Allah ta'ala kana yi musu kana hada da addu'a za ka wucewa wancan abu da ke magana eh to ni kuma abin da zan ce shine a nemi ilimi don a nan ne za a san yaya za a yi a zauna ma da 'ya'yan sannan kuma a nan ne ma za a gane cewa shin ma in na ma kula yaran nan na musu abun alheri ba cutuwa zan yi ba ita macen ya kamata ta nemi ilimi ta san cewa fa kyautata ma wa'annan yara da ta yi ba fa faduwa za ta yi ba in sun yi kyau za ta ci riba za ta tsince shi ko da ba a nan ba ko da ba a nan ba kuma ko kuma ta ma samu biyu na samu a mm. ta samu a can yawwa babu riba a cutarwa babu riba a cutarwa sai dai ma ke ya dawo miki abin da kike so su zama to ba su zama kuma ke nakin ya zama ko ke kuma ke ɗin kanki Allah ya ɗoro miki wani abin ki rasa yaya zaki ko ƴaƴanki to ya kamata mata mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu shi ɗan miji fa ba maƙiyi bane tunda kika ce har kina son uban shi to shi me zai hana ki so shi idan kina so ki samu abin da ke so a matsayin ki ma na mace tukuna ke yanzu idan kina so ki kama namiji rungumi 'ya'yansa da naki da wanda eh, aka fita aka bar su in kika runguma ki rike wallahi zai maki abin da baki taba tunani zai miki kuma Allah ma zai ba shi kofofi eh, na ya miki ina ba wa mata shawara idan har kuna so ku mallaki miji ba sai kun je wajen boka ba ko wajen malami kama 'ya'yan cikin zuciya ne mai daɗi ba mai daɗi ba mai daɗi ɗanɗa mai albarka albarkar soyayya ɗanɗa mai albarka diyar kwarai ribar soyayya ɗanɗa mai albarka albarkar soyayya ɗanɗa mai albarka diyan kwarai ribar ka bar na kwance gida na zan huta ta mai na tuna wata rana ran asabar ta na kwance gida na zan huta ta mai daɗi sai na ga hamsin na na rini ta mai na ɗauka sai na ji abba da ummina suna mini allabi shirin na samu karuwa an haifa min da mai daɗi har yanzu dai ana tarni da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma Binta ba ta yi nisa ba ta sake da da bako da ta gayyato mana filin kwalamar mu. A yau muna tare ne da malama Asma'u Idris wacce za ta kawo mana girki irin na gargajiya. A yau za mu yi miyar ganyen dankali. to na san wa'ansu daga cikin masu raro za su yi mamakin dankali har za a iya yin wani abu da shi wato ganyensa don yawanci ana ɗiba ne a yi sarrafa a miƙawa dabbobi to ashe dan adam ma yana iya ci musamman lokacin da yake ɗanyensa langabu langabun shi wato ƙananan ganye ganyayyaki malama sama kafin in kwashe daɗin labarin faɗa mana yadda shi wannan miya ake gabatar da shi to kafin faɗi yadda ita miyar dankali take ya kamata dai a ce na fara wasa shi ganyen dankalin shi ganyen abin da ganyen dankali yake ba dan adam a jikin shi wanda ba mu sani ba muke kwashewa muke miƙa ma dabbobi su cinye to shi ganyen dankali na farko dai a shi ɗan itacen inda ganyen yake a zaune shi ne irin dankalin wanda zaki dasa shi dankalin ya fito shi kuma wannan dan siri-sirin na jikin ganyen wanda ganyen yake yawo wanda eh. yake rike da ganyen shi kuma akwai wani abu da ake mata suke zuwa suke yi wanda ake ce ma mai da tsohuwa yarinya zaki za ki ga wasu har suna zuwa ana musu allurai a fuska da sauransu da sauransu fuska su ta cicciko su zama kamar yara haka da sauransu eh. to shi wannan dan siri-siri din in mace za ta dan same shi ta dan yayyanka shi ta tafasa shi ta dan sa fuskar ta haka a siracin shi eh. siracin shi haka a fuskata za ki ga cikin kwana biyu yadda fatar ki za ta yi da sauransu hmm. sannan kuma shi kuma ganyen ko da yake shi dankali zan ce kashi biyu ne dai a yanzu wanda muke da kashi uku wanda muke da shi yanzu a najeriya da dai kashi biyu muke da shi da mai jan bawo da farin mai farin bawo to yanzu akwai wani wanda ake ce ma dankalin karas eh dankalin karas wanda idan kin fere shi za ki gan shi gaba ɗayan shi ya koma yadda kika san karas haka yake shi kuma yana tattare da sinadarin vitamin na vitamin a da vitamin c gaba ɗaya amma shi vitamin a ya yi yawa a cikin shi wanda yanzu gwamnatin najeriya ta kokari ta kawo mana shi a nan najeriya yanzu ko da yake gaskiya yana ɗan wuyan samu to shi ɗin in za ya fi wancan dankalin namu wanda muka saba da su yawa ya fi shi ya fi shi ingancin sinadari a jikin eh, ba kaman mata hmm. eh haka in dai za ki sami shi ganyen ki ɗanyi yan miya ki da shi haka da sauransu to wallahi dandanan kuma ya fi duk wani ganye ƙarin jini a jiki dandanan dandanan kun eh, eh, ya fi duk wani ganye da zaki nema wurin ƙarin jini shi dandanan dandanan ne ƙarin jinin shi Wato shi wannan ganye dai da alama akwai amfani da yawa Yana da amfani da yawa ba ma kan shi shi dankalin ba. Eh. Ba ma kan shi shi shi dankalin ba. Shi ganyen gaba ɗaya ji yana da mahimmanci ba kamar mu ga mata. To. Eh ga mata. To kamar yadda kika kasafi kika ce shi eh. ganyen yana da amfani tsinken da ke rike ganyen wanda ya hada da jikin eh. reshen shi ma yana amfani shi ma da reshen mai yaduwa a kasa eh, shi ma ne amfani shi shi ne ake dasawa kuma ganyen ya fito eh walle kuma akai ga shi ainihin shi shi dankalin eh shi dankalin nake dadi goma ke dan nake dadi go ba abin da ake zubarwa hmm, shi bawon habbawan ma habbawan ma zaki fitar da shi ki yi kunun zaki da sauransu eh ki yi wani sinadari na sha da sauransu a to kin da sauransu. To yanzu bari mu je ga shi ganyen dankalin Hausa din wato wa ganyen dankalin Turawa da muke ce mishi Irish potato. A'a ba Irish potato ba shi eh, dai dankalin namu eh, na gida. wato eh, dankalin Hausa mai zaki da Yawwa. To shi ganyen ya ake sarrafa shi malama. Yawwa to shi in kika samu ganyen shi dankalin zaki wanke shi ki tsitsinke shi in kika tsitsince shi kika fitar da shi daga jikin shi wannan dan wanda yake rike da shi eh. sai za ki iya fitar da su daban-daban ki fitar da wannan ki fitar da wannan kuma za ki iya haɗawa gaba ɗaya shi ma ki haɗa a ci to za ki wanke shi ki zauna ki yayyanka shi idan kika yayyanka shi tunda ita wannan miya ba wai wata miya ba ce ta tsanani ah, kamar yadda ake cewa miyar tonka din na miyar barkono haka mm. wanda zaki dan jajjagen ki albasa zaki samu da dan attarugun ki da tattasai ko kuma ki samu tattasan da yan albasan ki in kina da in kina da kabewa zaki iya yayyanka ta ita ma tana da wani fanni ne ita ma nata daban da za ta kara miki wani abu a cikin ki kin gane mm. to ita ma ki dan ki dan yi kwalliya da ita a ciki kun kuma ba ki da kabewa za ki yi amfani da tattasai da albasa da dan attarugun ki kwaya daya dan ya baki dan kanshi shi attarugun ma in kin ga dama ba wai za ki jajjaga su ba da tare za ki iya dan raba shi biyu uku haka saboda yajin kada ya miki yawa ki dan musu barkade ɗaya na injin ki yi furr din nan kawai shi nan dan jajjage hmm. kamar yadda abin nan sokoto ake miyar tonka eh, miyar yaji hmm. to haka to sai ki dan yi haka dan tumatir ba lallai bane ki sa tumatir a ciki kin gane sai dai in kina so in kina so zaki iya sa tunda zaki iya ma miyar ja miyar dage-dage ki sa wannan ganyen a ciki to za ki iya kowace irin miya ko miya kubewa ce ma kike mm. so za ki iya yanka wannan kamar yadda yake sa haka ake to haka za ki yi irin wannan amma in mm. kina so ki yi miyar ta ne zalla mm. shine sai ki dan yi wannan dan miyar jajjagen sai ki sata to kin dai ce ana bukata albasa a tarugu idan da hali eh. ana bukata da tattasai eh da tattasai da dandano da gishiri da dandano manja ko man gyaɗa. duk in kina so sai ki dan sirka sai ki hada manjan da man gyada eh da miyar daki sai ta yi haske to sai ko kuma idan ake bukata a cikin wannan shikenan dan dan dano duk abin da kike bukata na kankan duk abin da kike bukata a cikin wannan miyar shi zaki samu wato shi ainihin ganyen da yanda kake son sa ya kamata kamar da yanda dai muka ce muka ce abin nan eh, eh, fatan mu dai kawai ke dai ki samu biyan bukata a samu biyan bukata ki dai ga wannan gani ki yayyanka shi in kin tashi wannan hancin na abu na ɗin kake eh. yanke shi ki sa shi a ciki to shi mana nashi eh, amfani ki sa shi a ciki ko kuma ki yanke shi ki ajiye ki amfani da shi inda zaki wurin siracen fuska wurin siracen fuska ki da shi da sauransu ki dan wanke shi ki dan sa gishirin ki ki karkade shi ki yayyanke shi da sauransu ki zuba a cikin miya kuma ita miya ganye in za a yi ta ba a rufe tukunya in kika rufe tukunya to ba zai baki kalar ganyen da kike so ba sai ganyen ya canza kala in dai zaki miyar ganye eh. in kika rufe tukunyar to za ki ga ganye ya yi duhu saboda tiriri kuma za ga miyar ta ƙara ruwa saboda mm. tiririn nan cikin marfin tukunya zai koma cikin tukunya. Eh, to in kika dan bude shi haka ki dan bude ki dan bude ba ki rufe kirf ba ba kuma ka rufe ka bude gaba daya ba gaba daya ba ki ko ba ki rufe ba yawa ana samun nan yawa ana samun yanda numfashi tukunya za ta rika numfashi da kanta eh. ruwan ruwan turri yana fita ba zai kara miki a cikin ruwan miyan ki ba shi yasa idan kika rufe zaki ga tukunya ki ta dade ruwan miyan ki bai kone ba saboda turri yana kara komawa cikin miyan ruwa yana ƙara yawa a ciki sai ki yayyanka ganyen ki ki zuba ganyen dankali ki zuba in kika zuba sai ki bashi ki bashi minti goma ya ishi shi shi nan ki sauke ita wannan miya za ki ci ta da tuwo za ki ci ta da shinkafa za ki ci ta da doya za ki ci ta da kuskus su dankali su walahan su rogo duk abin da kike bukata ki ci da wannan miya za ki ci ta da shi karshe ma za ki iya cin ta da burodi duk abin da kike so da shi za ki ci Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe. Hausawa Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Aminu Buhari Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.